Tambaya ta biyu, saboda me muke lazimtar ɗabi'un musulunci? Amsa, na ɗaya, domin cewa su sababi ne na soyayyar Allah maɗaukakin sarki. Na biyu, kuma sababi ne na soyayyar halitta. Na uku, kuma su ne mafi girma a ma'auni. Na hudu, kuma ana ninka lada da sakamako saboda kyawawan ɗabi'u. Na biyar, kuma alama ce ta cikar imani.